Daga birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, da lol da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe ake so a kan voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Hafsat Bello ɗan mai ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim ka Almasi Garba muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin za ku ji ƙoƙarin da ƙungiyoyin fararen hula ke yi na kawo zaman lafiya a jihohin Benue da Taraba. Babu yadda makiyayi zai rayu ba manomi, babu yadda manomi zai rayu ba makiyayi. Haka kuma tun lokacin da ya kasa Haka kuma muna ɗauke da rahoto akan tattaunawar da ƙungiyar lauyoyi a jamhuriyar Nijar suka yi a bikin cikarsu shekaru talatin. Muna da yancin kai, wannan so su ma wani yancin kai, samu yancin kai. Kenan yaƙi ne muke yi da gwamnati, yaƙi ne sannan bayan nan za mu kawo bayan mun kawo muku rahotanni da muke da su za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu kan kudurin dokar kasafin kuɗi na dala tiriliyan 1.3 ya zama doka a yau dinnan Juma'a duk da barazanar da ya yi tun farko ta ƙin sa hannu. saboda ƙudurin bai kunshi batun kare bakin hauren da aka shigo da su amurka tun suna ƙanana ba kuma bai tanaji isasshen kuɗin gina katanga a kan iyakar amurka da mexico ba ba zan ƙara rattaba hannu kan irin wannan ƙudurin doka ba cewar trump ya rattaba hannu kan ƙudurin dokar wanda hakan ya kau da yiwuwar da harkokin gwamnati zuwa daren yau dinnan juma'a babu wanda ya karanta shi duka 'yan sa'o'i da suka gabata ne aka kammala rubuta shi abinda trump ya faɗa kenan game da wannan ƙudurin doka mai shafuka 2,200 da aka fitar da daren shekaran jiya laraba ma'aikatar cikin gidan faransa ta tabbatar yau juma'a cewa 'yan sanda sun kashe wani ɗan bindigar da ya bindige mutane uku har lahira a wani al'amari na garkuwa da mutane a wani babban shagon zamani a garin treps da ke kudu maso yammacin faransa bayan da shugaban faransa emmanuel macron ya ce alamomi sun nuna cewa ta'addanci ne dan bindigar ya aikata sashin yaɗa farfagandar ƙungiyar isis ya amsa cewa ƙungiyar ce ta aikata mutumin da ya kai hari a treves da ke kudancin faransa sojan daular islama ne kuma ya kai harin ne saboda kiran da aka yi cewa a kai hari kan kasashen da ke cikin gamayyar da ke gaba da isis abinda kafar labarai ta amak mallakar mallakar isis ta faɗa kenan a sakonta to sai dai ministan harkokin wajen faransa gerard colom ya ce 'yan sanda ba su ɗauki wanda ake zargin wato Ritwan Likman ɗan shekaru 26 da haihuwa a matsayin wani mai barazana irin ta ta'addanci ba. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. lauyoyin gwamnatin amurka sun tuhumi wasu iraniyawa tara 'yan kutsen yanar intanet waɗanda ke aiki ma gwamnatin iran da shafe shekara da shekaru suna sace muhimman bayanai daga jami'o'in amurka da na sauran ƙasashen duniya da na ma kamfanoni masu zaman kansu da cibiyoyin gwamnati da masu zaman kansu tuhumce-tuhumcen waɗanda wasu manyan jami'an tsaro suka bayyana a birnin washington shine na baya-bayan nan kuma mafi girma cikin aika-aikar kutse na iraniyawa da hukumomi suka bankaɗo a 'yan shekarun nan sun sake yunkurowa ne a daidai lokacin da gwamnatin trump ta fara matsa lamba ma iran kan shirinta na nukiliya da kuma batutuwan da suka shafi ta'addanci fadar shugaban amurka ta white house jiya alhamis ta bayar da sanarwa game da kasashen da za ta tsame na wani ɗan lokaci daga jerin kasashen da za ta sa haraji kan ƙarafa da lalmarsu da za a fara aiwatarwa daga yau dinnan juma'a a farkon wannan watan ne shugaba donald trump ya bayar da sanarwar saka haraji da kashi 25 cikin 100 kan ƙarafan da ke shiga amurka da kuma harajin kashi 10 cikin 100 kan dalmar da ke shiga amurkar Ƙasashen da za a saurara masu na wani ɗan lokacin sun haɗa da Argentina da Brazil da Canada da Mexico da Koriya ta kudu da kuma mambobin ƙungiyar tarayyar Turai. Fadar White House ta ce tana kan tattaunawa da dukkanin ƙasashen da aka tsame su ɗin. kuma za ta rinka sa ido kan yadda waɗannan ƙasashen ke shigo da ƙarafa da dalmarsu amurka shugaba trump zai tsaida shawara ranar 1 ga watan mayu kan ko zai ci gaba da tsami kasashen ko a'a. Ibrahim Almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da a Najeriya inda kungiyoyin fararen hula ke ci gaba da kokarin kawo zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma. Ƙungiyoyin fararen hula na ci gaba da taruka don wanzar da jituwa tsakanin ƙabilu da yankuna da zummar cimma nasarar tsayar da zubar da jini ba tare da haƙƙin shari'a ba. Najeriya dai yana da manya da ƙananan ƙabilu da har yanzu zaman gari ɗaya baya hana kowane ɓangare cewa mu ne masu mallakar nan waɗancan 'yan daɗi ne yasa suka zauna a gari. Hakan bai rasa nasaba da bambancin al'adu ko son cimma gurin 'yan siyasa. Sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha ya ce duk zaɓaɓɓu ya dace su haɗa kai don kawo salama. Don mun tabbatar akan cewa muna da haƙƙin mutane mutanen Najeriya an zaɓi president mu an kira mu ne mu zo mu taya da aiki wajibi ne a gare mu mu tabbatar mun yi aiki ga talakawan kasan nan don kuriyan nan da suka jefa mana a 2015 din nan ba tilasa su mu kai ba ra'ayin su ne ya kawo ga zaben mu don haka kuma muna da hakki mu tabbatar mun biya masu bukata Anthony Oda dan kabilar Idoma ne daga Benue da ke kamfen din zaman tare da za a ce wai Fulani sai ce wai TV ya kashe mishi shanu sai TV ya ce munci sai mu dinga kira TV munci <laughs> da wasa dukan mun ana yin wasa to Fulani kuma ma gan fulani a mishi wasa a ce shi mutumin daji dama ba fulani ba ana rera shi na ce mutumin daji bai da gida ana wasa da shi haka muke da alamu nan gaba a tunanin ku za a sake samun zaman lafiya a Benue irin na da Is possible domin fulani na nan har yanzu ba suna nan a wajen fa har yanzu da suka za su je local government headquarters je su zona da suka gan lafiya zuwa su koma daji nasu shi ma tasiru Muhammad Ringim na mara baya ne ga kudirin gwamnatin Najeriya na samar da gandun kiwon dabbobi ga makiyaya da raya tattalin arziki da salama babu yadda makiyayi zai rayu ba ba manomi babu yadda manomi zai yi rayu ba makiyayi haka kuma tun lokacin da ya kasance turawa in ba manta ba a lokacin turawa an yi stamp ma a kasar nan wanda yake stamp din hoton makiyaya ne katin ranch stamp bana manta ko kwabo ɗaya ne za gani na wanda ake aika wasiƙu da shi so ka kenan turawa da suka zo sun tabbatar da cewa akwai wannan abu zaunanne yana cikin tsarin rayuwar mu ba abin da zai gushe ba amma sai kasance mu kuma da aka ara aka yafa sai aka yi watsi da lamuran ka kawo tashin hankali amma duk mutumin da yake yana da asali inganta. amintacce daga wani gari a Najeriya mu dai a arewa zai gaya maka cewa ya san alaka tsakanin manomi da makiyayi tun wancan lokacin a yanayin ake alaka na kowace irin sana'a akwai rashin jituwa da kan iya faruwa lokaci lokaci Najeriya dai na da fiye da kabilu 300 da ke bin addinin musulunci ko kirista har ma da gargajiya da ma samun waɗanda ba su yarda da samuwar Allah ba da kuma mulkin ƙasar ke gudana bisa tsarin mulkin 1999 da sojoji suka gadar kafin fara wannan dimokuraɗiyyar Nasiru da kayan Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru El Hikaya. Sai kuma mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda a yau kungiyar lauyoyi ta yi bikin cika shekaru talatin da kafuwa. Dalilin da yasa suka yi amfani da wannan dama domin tattaunawa kan hanyoyin tabbatar da 'yancin mashara'anta. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaimu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Un avocat qui n'est pas cultivé, c'est un ignorant caché au barreau. Da kirarin lauyoyi aka soma bikin buɗe wannan taro da ke mai da hankali akan wasu mahimman abubuwa akalla uku, waɗanda suka hada da buɗe fagen sabuwar shekarar lauyoyi sai bitar ayyukan da ƙungiyar lauyoyi ta gudanar a tsawon shekaru talatin da kafuwarta, yayin da mahalartan ke son fayyace gudunmuwar da ta wajaba lauyoyi su bayar don murkushe dukkan wani katsalandar ɗin da fannin shari'a ke fuskanta kamar yadda shugaban kungiyar lauyoyi metr munkele yaye ya bayyana a jawabinsa indépendance vis-à-vis surtout de celui qui du pouvoir qui est le plus porté à la tentation de le contrôler il s'agit du pouvoir exécutif imani da matsayin shari'a a tafiyar kasar demokradiyya ta kowane fanni ya sa ƙungiyar lauyoyi zakulo wannan maudu'i da ake ganin sa tamkar gugar zana ne ga masu tafiyar da al'amura a jamhuriyar Nijar. Metir Musa Labo lauya ne mai zaman kansa. Gugar aikin kai muna so su ma wani yanci kai samu yancin kai kenan yaƙi ne muke yi da gwamnati yaƙi ne muke yi da mutane masu kuɗi yaƙi ne muke yi da duk wanda ke ka tsaron da a cikin harkar shari'a kenan eh, mu eh, eh, mayaƙa ne wanda ke so a kare gaskiya amma ana ganin irin wannan guri ba zai cika ba sai idan an samu haɗin kan su kansu alƙalan shari'a alƙalan shari'a doka ta ce ba wani wani zai masu tsananta ko su ɗauki eh, order daga wani wuri su yanke shari'a doka ta hana za su aiki da doka tsantsa da abin da kwakwalwarsu ba su da kwanciyar su kamar yancin kansu da za su da yanci kenan babu wani katsalandan in kai shi ko gwamnati a yi ya katsalandan jijiyar da jijiyar da su yi in babu yi wanda ka gwada zuwa da kai babu demokrasi gwamnatin niger a cewar mataimakin ministan shari'a sha'ibu mamman da ke bayani a madadin prime minister birji rafini da ministan cikin gida bazin muhammad waɗanda ba su samu damar halartar wannan biki ba ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukar matakan inganta fannin shari'a kasancewar demokradiyya ba za ta girku ba muddin ba a ba mashara'anta cikakken 'yancin gudanar da aikinta ba. Gouvernement du Niger attachés à l'état de droit et à la démocratie, ne ménage aucun effort pour garantir et créer les Wannan taro na samun halartar tawagogin lauyoyi daga kasashe takwas mambobin kungiyar Iyomowa baya ga wakilan lauyoyin Faransa da na wasu tsibirai renon Faransar, sabili kenan da shugaban kungiyar lauyoyin Cote d'Ivoire Maitre Abe Ayawo ya gargaɗi takwarorinsa su kasance tsintsiya ki ɗaya. Plus fort encore pour faire du droit un véhicule d'intégration régionale. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Mummuni Barma. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. ga kira ya shigo mana daga taraba salamu alaikum alaikum assalam waye daga taraba Ina magana da Sule Kasimu Jaurumanu, Ishiya Sule a Ciyawa. To, Sule Kasimu amma kamar sai ka rage rediyon ka saboda yana shigowa ciki. To, ba laifi. Yawwa, to me yake tafe da kai? Abin da yake tafe da ni. Mm. Ina roƙon ɗan majalisar mu na tarayya. To. Na Central Zone. To. da mataimakin gwamna haruna manu mutum biyu to su taimakawa makarantar jawar da ruwan sha da ƙauyuka kamar kufayin debu wannan maje da kuma gonan kwamishina da garin kobo to domin tsakanin garin mutum da jawar manu kilomita ashirin da biyu nan babu bohol a kan hanya kuma akwai mutane da sun kusan dubu goma sha biyar to Allah ya sa wanda kake yi domin shi ya ji. Da ƙarshe ra'ayi ga da aka yi na gidan rediyon BBC domin To ga kuma mun sami kira daga Bauchi. Salamu alaikum. Salamu alaikum sashen wasu na mara Amurka mai magana sama Ismawa kafin ma da karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi. To Sama'ila menene gudunmawarka? To alhamdulillah a yau da na ina nuna godiya wa Allah kuma ina ƙara daga mm. ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari eh. game da kokarin da yake na alƙawuran da ya ɗauka ma 'yan Najeriya. To alhamdulillah mu dai a jihar Bauchi mm. ayyuka na shugaba da Muhammadu Buhari ya mana waɗanda ba za su ci ba abin da za mu ce sai Allah saka masa alkhairi. To mun gode kwarai ga kuma kira ya shigo mana daga Zaria. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam waye daga Kaduna. Barkan ku da dare suna na Sa'adu mai kemis daga nan ne ke kiran ku cikin birnin Zaria. To menene ra'ayinka? To alhamdulillah ra'ayina anan na so kira ne da jan hankali musamman ga 'yan siyasa mm. waɗanda kan shiga rediyo suna faɗin abin da sun kansu sun san cewa ba gaskiya ba ne ba a yi shi ba su rinka kiran cewa an yi Eh. to a nan karamar hukuma ta ta zaria akwai 'yan siyasan da sun je rediyo suna maganan an yi wata gada wata take a abu wanda a gaskiya ba a ko kusa ba a kai a wannan gurin ba to yana kira hankali su da su tsaya su rinka yin abu sabilan layi in har an yi a ce an yi masu faɗa gani su faɗa su ma su gani su faɗa amma gaskiya abin da ba a yi ba a dina cewa an yi to mun gode kwarai da gaske ga kuma wani kira ya shigo daga Potoskum a jihar Yobe Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Amin wa alaikum Aliko Momo ne mai aski Fatiskun. To Aliko Momo me ke tafi da kai? Wallahi na daɗin 'yan matan daftin nan da suka dawo. Mm. Kuma duk wanda ya farin ciki da dawon 'yan matan daftin nan. Eh. Allah ya hasa da shi da annabin rahama. To amin. Amin. hatta buhari da ta kokari yake kokari na ji mutane suna ta kushewa to amma mu kuma wannan a wajen mu yan yobe ya mana daɗi to kai tunda da iyayen yanzu su sun samu sun mm. samu ƴaƴansu to ah. wannan abin ya mana daɗi sosai kuma Allah ya sanya albarka a cikin wannan Allah sa kowa a mai da shi gidansa lafiya amin amin eh wannan abin mun ji daɗi sosai sosai wallahi abin ya burge mu kuma Allah ya sa Buhari karfin mulkinsa to madalla mun gode kwarai Salamu alaikum. Wa alaikum Waye daga Borno? da Muhammad Sa'idu Goza daga garin Goza a Burjiyar Borno. To barkindo menene ra'ayinka ko kuma me tafa da kai? Ok ra'ayina shine gaskiya fi sabilillah ina kalubalantar shugabannin addinan musuluncinmu na Najeriya. A yawa yawan lokaci idan 'yan Boko Haram suka yi abun da ba na musulunci ba. Eh. Maimakon mu shugabannin musulman mu ne ya kamata mu zo mu ce mu kalubalanci wannan mu tsine wannan mu ce wannan ba musulunci ba eh. sai mu yi shiru. Har ga Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la ikraha fid din. babu dole a cikin addini addini an kama wannan yarinyar nan da kin shi ko da shike shugaban yan izala ya fito ya ce wannan abun gaske ba musulunci ba mm. da yana da kyau mu rika yawaita faɗan haka don abokan zaman mu su su fahimce mu sani akan cewa duk abun da yan boko haram suke ba musulunci ba ne kaga daga nan din za su zo su fahimce mu kilan ma a nan wani zai sha'awar musulunci amma kullum sai mu gum da bakin mu wannan al'amari nan gaskiya baya tallafawa haka ko lokacin da aka addabi mu a Borno ba wani malamin da ya tashi zai musulunci abin da wannan suke ba musulunci ba wanda ba musulunci ko sai su ɗauka wannan suna musulunci mun kuma iya sanin mun san wannan ba musulunci bane suke kuma da ya kamata mu taru mu tsine musu abin da suke nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nagode to bari mu tsallaka jihar Yobe sallama wa alaikum assalam waye daga Potisco Potisco dan dudu mai gyara to dan dudu muna jinka to ina son fa mutanen Najeriya fa suna fa akwai fa tashin kiyawa fa su yi hakuri fa su adalci a talakawa ba to yawa saboda akwai bebul akwai kuma kera fa me kace bebul to akwai makera kuma mutane su tabbata za su mutu to shikenan mun gode kwarai da gaske ga kuma kira ya shigo mana daga jihar Kaduna wane ne daga Kaduna Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam. na murtala chofin da rice kuma daga nan garin kargodam na kira waya nan kusa da garin jaji to murtala menene yake tafa da kai kuna jina eh muna jin ka muna jin ka gaya mana ra'ayinka to ni yau yau wato ni yau zan kai kukan hanya na ne da kuma mm. makarantar garin kargodam to gaskiya makarantar firamare din namu inda yara suke tsakanin da eh. Allah wallahi ba malamai kuma tsakanin da Allah ba kujeru Mm. wallahi yara a ƙasa suke karatu to ne muke kira da ne gina gwamna ya taimaka da Allah ya duba wannan makaranta ya mana to to Allah ya sa wanda kai domin su sun ji kuma za su ɗauki mataki a kai ga kira ya shigo mana daga nasarawa salamu alaikum wa alaikum salam wane ne daga nasarawa kaftin sule jinjirin zaɓe na garin lamunga to kaftin sule me ke tafa da kai Eh, abin da ke tafiya da ni ne sai kira ga gwamnatin buhari gashi yau allah ya ko mana da damina mai albarka mm. waje da dama an yi to abin da muke bukata gwamnati ta sauko mana taki da wuri saboda eh. manoma su samu noma abinci su ta wannan kasa da abinci kamar yadda aka soma wancan shekara to samu guduman kenan to mun gode kwarai kaftin sule mun gode da kira da kai ka bayyana mana ra'ayinka da kuma wannan kiran ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku a wannan lokacin da fatan za ku ci gaba da kiran mu a duk sanda muka buɗe layukan waya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 4 da minti 51 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni. wasanni a takaice. gasar kaka an wannan shekaran makonni tara kenan da kula kula din kallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru suke fafatawa na elite one na kasar ta jamhuriyar kamaru akan farkon allon kulab din bejo ita ce ta farko da maki goma takwas sai kuma kulab din cotton ta birnin garwa ita ce ta biyu da maki goma takwas kana kulab din ita ce ta uku da maki goma takwas ita ma sai kuma waɗanda suke jallayi club din new star ita ce ta goma sha shida da maki bakwai sai ta goma sha bakwai ita ce club din dragon da maki shida ta goma sha takwas ita ce club din eagle royal da maki hudu kacal yanzu dai ana fafatawa ne da manya da kananan kulab kulob ɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru amma kananan suna nema su takawa waɗanda aka fi jinsu a fagen taka ledan kasar birki wanda ne sa alhaji marko masha'awan kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar kamaru kuma masalin kwallon kafa na kasar ya yi mana fashin baki abin da yake faruwa kasan ba su ma shampiyona da sauri ba to kowane ekip sun riga sun wato sun shirya kansu shi sa shampiyonan nan yake da karfi wannan shekara kanana ma yau suna sama manya kuma suna kasa a ya kake gani manyan ba za su iya haurowa ba su kau da ƙananan ko dai haka za a tafi a sake sirka manya za su ɗauki filin su kasan ƙanana suna neman position da ko ko abu ya ɓaci ba za su sauka ba matsalan ma yanzu shampiyonan je da da karfi in duk su teren teren da ake gina wannan ya kare shampiyona je kyau wato kana ganin kenan a kwallon kafan kasar kamaru zai sake haurawa sama kenan kwallon kafan kasan kamaru je da tashi abin da ya sa dama bamu da wajen filin kullun gaban to yanzu za mu samu za su mu wasa da dare wasa kuma ba kamar dan zado sai a turbaya ba yanzu a teren ne ga wuta ga komai ga wajen zama wato in na fahimce ka abinda a kungiyar kwallon kafa ta nahiyar afirka ta yi wa kasar kamaru ya yi daidai kenan wajen cewa su gina filayen kwallon kafa kuma su mai da kwallon kafa ya zama irin na zamani kamar na kowace kasa haka ne eh je wato yanzu za mu samu wajen buga kwallon kafan nan za mu samu dewa ka kaman a duwala za mu samu teren kaman biyar ya wunde duwala ba fusam garwa duk wato yanzu kam duk inda muka so za mu je mu kai ekip mu buga da ita wato dai yanzu komai kuna ganin cewa ya yi kyau a komai ya kyau wato kofin afirka da za zo ya kamar ko ba mu ci ba alhamdulillah alhamdulillah ko ba mu ci ba mun shaura da wajen bugawa muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru Yanzu kuma ga sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana maku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 24 ga watan Maris na kowace shekara rana ce da ƙasashe a faɗin duniya suka tsayar a matsayin ranar tunawa da tarin fuka na duniya domin wayar da kan jama'a kan illar ciwon tarin fuka. An tsaida wannan ranar ce sakamakon gano ƙwayoyin da ke haddasa cutar da Dr. Robert Koch ya yi a shekarar 1882. Tarin fuka ko TB shine kan gaba wajen hallaka mutane a cikin rukunin cututtuka da mutane kan iya yaɗawa juna, inda yake kama kashi ɗaya cikin uku na adadin mutanen duniya, ya kuma hallaka mutane miliyan ɗaya Mafi yawancin mutanen da cutar ke hallakawa sun fito daga ƙasashe masu tasowa inda aka alakanta cutar da talauci da rashin kula kuma da rashin samun ingantattun magunguna har ila yau kuma TB tana cikin manyan cututtukan da ke hallaka mutane da suke ɗauke da cutar ƙanjamau. Kafin a samar da maganin rigakafin a shekara ta 1940, tarin fika shine ciwon da ake tsananin jin tsoron shi yanzu Allah ya kawo mu da dawowa zamanin da ba a samun waraka a cutar saboda bijirewar da ƙwayoyin cutar ke ma maganin. Duk da irin ƙoƙarin da aka yi shekarun da suka gabata, TV na ci gaba da kasancewa cutar da tafi hallaka mutane a duniya inda take hallaka mutane sama da dubu da biyar a kowace rana. Rashin tasirin magungunan a kan cutar na haifar da babban barazana da kuma haifar da komawa baya ga yaƙi da cutar. Taken ranar cutar na bana shi ne buƙatar samun shugabanni da za su kawo ƙarshen cutar TB a duniya, ta yadda za a mayar da hankali wajen kawar da cutar a kowane mataki. Kowa zai iya ba da irin wannan shugabancin ko da shike ko ta shugabannin ƙasashe ne ko ta ministocin kiwon lafiya da kuma shugabanni wasu ƙungiyoyi ko kuma masu ɗauke da cutar. Kowa ma zai iya kawo taimakon faɗakarwa a kan cutar da kuma yin kira ga gwamnati da ta ɗauka mataki. Amurka ta dukufa wajen yaƙi da cutar tarin fuka wajen mai da hankali ga ƙasashen da cutar ta fi ƙamari da kuma tallafawa shirye-shiryen da ke ceto rayuwa da samar da ayyukan kiwon lafiya ga kowa domin mayar da duniya ingantacciya. Gwamnatin Amurka ta ba wannan yakin mahimmanci ta wajen haɗa hannu da ƙasashen duniya wajen yaƙi da kawar da cutar TB kuma tana ci gaba da ba da tallafi da kuma ƙirƙire-ƙirƙire ta haka za mu samu nasarar kawar da cutar tarin fuka a duniya. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai a takaice. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu kan ƙudurin dokar kasafin kuɗi na dala tiriliyan 1.3 ya zama doka a yau dinnan Juma'a duk wada barazanar da ya yi tun farko ta ƙin sa hannu saboda ƙudurin bai kunshi batun kare bakin hauren da aka shigo da su Amurka tun suna ƙanana ba kuma bai tanaji isasshen kuɗin gina katanga kan iyakar amurka da mexico ba ma'aikatar cikin gidan faransa ta tabbatar yau juma'a cewa 'yan sanda sun kashe wani ɗan bindigar da ya bindige mutane uku har lahira a wani al'amari na garkuwa da mutane a wani babban shagon zamani a garin Trips da ke kudu maso yammacin faransa bayan da 'yan wato shugaban faransa emmanuel macron ya ce alamomi sun nuna cewa ta'addanci ne dan bindigar ya aikata sashin yada farfagandar kungiyar isis ya amsa cewa kungiyar ce ta aikata lauyoyin gwamnatin amurka sun tuhumi wasu iraniyawa tara 'yan kutsen yanar intanet waɗanda ke aiki ma gwamnatin iran da shafi shekara da shekaru suna ta sace muhimman bayanai daga jami'o'in amurka da na sauran kasashen duniya Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin tare da bada umarni da injiniyan mu na yau ni Hafsat Bello dan mai ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya.